بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو لهدي آه sha bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da uku kuma biyar ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta miladiya za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin watan ramadan za mu tashi aya ta ɗari da talatin da shida a cikin suratul an'am insha Allah a ga tambayoyi da aka rubu kafin tambayoyi akwai waɗanda suka nemi addu'a da masu sha'anin harkar karatu da masu aure da masu marasa lafiya da masu kuma nauyin bashi da yake kansu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya biya musu bukatunsu ya yaye musu kuncin da suke ciki ya farraja musu ya kuma biya mana bukatunmu mu ma baki ɗaya tare da su insha Allah wannan ya ce ina yin ina so a yi min jawabi akan sahihanci sahihancin nafiloli da wasu malamai suke cewa a yi a cikin wannan wata kamar a ce mutum a yau zai yi sallah bayan sallar isha raka a hudu a karanta fatiha da kuma adadin wasu surori kaza misali kulhu Allahu kafa goma raka eh, a hudu e wannan suna daga cikin abubuwan da aka kirkiro a cikin addini suna daga cikin kirama Allah karya bai halatta ba mutum ya abin da yake na wani aikin ibada da ba shi da asali daga maganar Allah ta'ala ko maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma abin da ya tabbatar ya yadda a yi in mutum ya yi wani abu wanda yake ba shi da wannan ya zamanto abin da ake ce ma shi shine al-muhdath abin da aka tsira a cikin addini eh, kuma annab sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki da babu umarninmu a cikin aikata wannan aikin to wannan aikin rad ay mardud abun wato mayar da shi ne ga wanda ya aika shi ma'ana Allah ba zai dauka shi ba za a karɓe shi ba to banda kuma laifi a cikin cewa mutum yayi yi bid'a ya ƙagi abin da ba shi da asali a cikin addini yayi yi to waɗanda ku suke faɗan wannan waɗanda suke kirkirowa suka yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam ƙarya su suna da laifin babban laifi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata da cewa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda duk ya ganganta yi min ƙarya yi min ƙarya yi ƙarya yi min ƙarya da gangan to ya nemi matsugunansa matsugunarsa a cikin wutar jahannama ishara ne ga cewar wato ƙarshen ba zai kyau ba zai fita duniya yana cikin 'yan wuta Allah ya kyashe mu to haka zalika wanda yake tarwiji wanda shi ma yake faɗa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain wanda yayi yayi zance da wani hadisi da ake tuhuman cewa wannan hadisin karya ne aka yi mun inji annabi sallallahu alaihi wasallam to ɗayan makaryata biyu ne shi ma wato ya zama hukuncinsa kamar wanda ya ma'annab sallallahu alaihi wasallam karya ne saboda haka a kiyayi faɗan irin waɗannan um, waɗansu suna nan tare da wannan littafin yana nan ana ɗaukowa ana ganin kamar wani sabon ilimi ne limamai daga sun yi sallar tarawi sai su juyo su gaya mutane sallar daren yau a raka'a kaza ce adadi kaza um, to wannan a kuma haka ji suna cewa an aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kai shiru ka sallama kawai ta yaya zaka sallama ka ce an ce ma a ce an dangana abu ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka sallama bayan kuma ƙarya ake masa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din cewa za a zo a yi masa ƙarya kuma ya ya ce iyyakum wa iyahu ku kiyaye su ya ce sa'ar kiyama ba za ta tashi ba sai an samu mutane dajjalu maƙaryata za su zo su rinka gaya muku da magana da ba ku ji ba laku wala iyayenku ya ce ku kiyaye su saboda haka irin waɗanda suka zo da irin waɗannan abubuwa ne da ya kamata a yi inkarinsu kuma shi sa manyan malamai suka yi inkarinsu daga cikin farkon daga ciki ko da ke ba na farko ba amma daga cikin waɗanda suka yi inkarin hadisan ƙarya a cikin malamai da suke sanannu a nan wajen sun shigo cikin ƙasar nan ma sun yada ilimi a ƙasar nan imam jalaluddin abdurrahman suyuti mai tafsirin jalalain ya zo har katsina yana daga cikin wanda suka rubuta littafi na tantance irin waɗannan ƙarerake da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi al al-masnu'a fil ahadith al-mawdu'a lu'lu'u wanda aka tsara shi wajen tare wajen tace hadisai na ƙarya da annabi sallallahu alaihi wasallam dan ai watsi da su ya kira littafin nasa lu'ulu saboda kyan abin da ya kunsa a ciki duk yayi bayanin irin wannan wannan su ake ce musu as-salawatur raga'ib salloli da ake kwadaitar da mutane kansu aikata su ba su da asali a cikin addini dan haka kuskure ne mutum kada ma ya saurari waɗannan kada ya yi su kuma waɗanda suke yada waɗannan su daina su tuba zuwa ga Allah su karanta muqaddimar sahih muslim muqaddimar sahih muslim yi bayani na hadarin yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya haka zalika muqaddimar sahih sunan ibn maja hmm. shi ma yana daga cikin littafin da ya tantance da ya bayani akan hadarin yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya wajen riwaya waɗansu suna cewa ai ƙaryar da muke yi ta taimakonsa ce ba ƙarya muke yi ta yaki da shi ba wai ƙaryar wai dan maslahar annabi sallallahu alaihi wasallam ake ƙarya to ya gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar ƙaryar ka waya gaya masa waya gaya maka yana buƙatar sai da ƙaryar sai da ƙaryar ka ne addinin annabi sallallahu alaihi wasallam zai cika ta yaya za a yi addinin da yazo yake umarni da gaskiya kai kuma ka zo ka ce zaka gina shi da da yin ƙarya ai wannan tanakub ne tufka da warwara ne wannan saboda haka kuskure ne wannan haka waɗansu daga cikin irin waɗannan suke faɗa cewa ai na hannu na nakdhibu lahu wala nukadhibu alai. ƙaryar da muke yi domin sa ce ba ba ƙaryar da muke don yaƙi da shi bane don yaƙi da addini don ɓata addinin sa to wannan kuskure ne ita ma kanta wannan ƙaryar da kuke gani don yi da shi don taimakon sa din ne yaƙi ce da addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ce dan Allah menene hukuncin karanta bismillah lokacin sallah kafin karatun Fatiha eh wannan matsala ce da malamai suka yi sabani abin da yake kuma mafi inganci a cikin sabanin malamai a cikin kaulukan malamai guda biyu shine cewar karanta bismillah a wato yana daga cikin wajen karatun fatiha yana daga cikin rukunin karatun yana daga cikin karatun fatiha amma a asirce ake yi saboda hadisai sun nuna annabi sallallahu alaihi wasallam baya bayyana ta riwayoyin hadithin anas da suka zo akan wannan haka zalika abubakar da umar duk sun yi sallah a gaban musulmi musulmi sun ji su ba ji su suna bayyana bismillah ba amma ba a ce ba sa karanta bismillah ba sai dai riwayar mafi inganci shine fakanu la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim ba sa bayyana bismillahir rahmanir rahim amma ana kar suna karantawa domin ummu salama da ta tashi sifanta karatun annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah yace kana qira'atuhu maddan qira'atu ta kasance madda ce yana wato yana yana yin madda ya tsawaita wato duk harafi wanda yake harafin madda ne sai ta sifanta ta ce bismillahir alhamdulillahi rabbil alamin tana yin madda din a cikin harafin ƙarshe ta sifanta karatun kaga sai ta ambata da bismillahir rahmanir rahim haka abu huraira da yake sifanta cewar da yake bayyana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah ta'ala ya ce qasamtu salata qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain fali abdi a a a a qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain Allah ya ce na raba sallah qira'ar bawa na a cikin sallah tsakanina da shi nisfain rafi biyu a wato karatun fatiha aya bakwai ce sai ya ce idan kala abdi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi eh, in ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sai ya ce a hamadani abdi bawana yayi yabo a gare ni ar-rahmanir rahim sai ce athna alayya abdi bawana yayi min kirari maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin sai ya ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni hadha wa idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ce hadha baini wa baina abdi wannan tsakanina da bawa na ne kaga aya uku na Allah ayar ta hudu sai ya ce wannan baini wa baina abdi nisfain a ah, sanin iyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim afwan babu bismillah daga alhamdulillahi rabbil alamin shine aya guda uku din to saboda haka wannan ya nuna cewa bismillah din ba ba aya bace a cikin fatiha amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantata ta yadda ke karanta ta a buɗe kowace sura kamar yadda take kuma a cikin masahib a cikin qur'anai aya ce a farkon kowace sura illa a suratu bara'a haka ake karanta to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka yake karanta ta ba tare da yayi jaharu da ba tare da ya bayyana bismillah din ba wannan yace da Allah a ja hankalin hukumar da take kula da da makabartu domin a daina gine-gine akan kabari sannan menene matsayin hakan a cikin addinin musulunci saboda wani har a a har tayil ma ake yin ado da shi akan kabarin a na farko a gine-gine akan kabari yin gini akan kabari yana daga cikin akwai tafsil a ciki idan ginin na wato a gini a gina kabarin ne a masa wato siminti don a nuna kamar an girmama shi wannan bida'a ne wannan bida'a ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim laha naha an tajassisul qubur ya hana wato ayi gini na shafe ga ga kaburbura kuma yana daga cikin tasnim wato yi ma kabari tozo wanda annabi sallallahu alaihi wanda sayyidina ali ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi cewa duk wani kabari da ya gani an yi gini a kansa an mai da shi tozo ya rushe shi to wannan bid'a ne haramun ne bai halarta ba za a iya sanya alama ta gane kabari shine a sanya ko dutse ko kuma a ɗan yi cidin ƙasa da abin da zai maganin kada ruwa wato ya zo ya share kabarin har ya zamanto kan cewa ya huda shi har ya bayyana shi alfarmar wanda ke cikin kabarin ta bayyana babu laifi a ɗanyi gini daidai gwargwado wanda yake zai zamanto ya fi bilgarab zai cika bukatar da ake yi na wato yin sutura da killace wannan kabari din amma sama da haka bai halarta ba ballantana a yi kubba a kai ko a yi ɗaki a wajen ko a yi gini wanda yake za a tsawaita shi kamar yadda kake ganin a cikin kaburburan waɗanda ba musulmi ba kaburburan nasara wannan nau'i na farko kenan na gini nau'i na biyu kuma shine a yi ginin gida akan kabari ko ɗaki ko kanti ko makamancin wannan to wannan idan kabarin ya zamanto cewar da sauran wato a a wato jikin mutum yana wajen aka yi kabari wanda yake za a rinka tattaka shi to an shiga cikin huruminsa domin da aka yi masa kabari ya zamanto shi ne aula da wannan wajen ya zamanto mallakar wannan wanda aka binne ne a wajen har sai idan ya zamanto cewar jikinsa ya riddige ya zamanto ba za a ya zamanto wato kashi kuma wanda in ma an yi ginin ba za a ga alamar kashi din ba to shi za a iya yin gini a wannan makabarta makabarta da ta zamanto kan cewa ta riga ta zamanto da daddiya da babu alamar jiki a nan wajen to shi ne a nan za a iya yin gini din ko kuma shi ma kuma ginin sai idan na maslahar al'umma ne baki daya babu laifi za a iya kwashe wato kaburburan kasusuwan a kai su zuwa wani waje kamar yadda ya faru a zamanin ta bin abi sufiyan da aka zo za a janyo famfan ruwa a madina don mutane su rinka sha sai aka biyo da shi ta wajen kaburburan shuhada na uhud saboda haka ya zamanto cewar waɗansu kaburburan sun a hanyar wato haƙar da aka yi ta zo wajen saboda haka aka je aka canza musu kabari daga ciki hadda na baban jabir abdullahi bin haram wanda shekara wajen arba'in da yakin uhud aka je jabir ya ce ya je tono kabar mahaifinsa tare da babbansa ya samu jikinsu yadda yake haka yake sai ma wato jikin mahaifinsa jikin mahaifinsa shine a wato ya same shi ya sanya hannunsa a jin inda aka ji masa ciwo ya rufe haka da ya ɗaga hannun sai ga jini yana kwarara bayan shekara arba'in wannan kissa ce sahihiya a alhafizu zahabi ya ambace ta a cikin siyar alamin nubala da isnadin sai zuwa ga a tabakat na ibn sa'ad al-kubra A tabaqatul kubra ya inga da isnadi ingantacce wanda ya nuna karamar wa'annan shuhada na Ohud. ko ba annabawa ba ne bayan Allah ne musulmi hmm. ko a nan garin wannan makabartar nan ta hanyar airport wanda ake ce mata ta ta dama da inda yan custom din nan suke ta dama da titi na airport hmm. wannan kakana yake gaya mun a shekara 1979 lokacin muna karatu a zaria na zo hutu ya ce ina ma kana nan ka ga abin mamaki an zo lokacin da za a yi wannan titin da yake zuwa airport wannan titin na murtala wannan titin da ya toho ya katsina road katsina road wani titin na katsinar lokacin da za a yi shi na daidai wanda ya wuce ta gaban federal secretariat lokacin nan a titin ya biyo ta tsakanin makabartar wadda take gabas da hanya duk take yamma da hanya cikin makabarta aka yi shi sai ya zama tukan cewa kamfanin yana haƙo jikunan mutane da sauran aka ga jiki yana nan bayan kuma makabarta ce da an daɗe da daina binne mutane a wajen shine a lokacin nan aka ce su je don a cire kaburburan jikunkunan mutane daga nan a canza musu waje yace za ga abin mamaki yake cewa wani muka ɗauko shi jikinsa duk rufe yake da gashi yana nan jikinsa yadda yake yace wani kuma kabarin haka muka haƙo shi inda yake ciki wani farin yashi ne saɓanin ƙasar da ke wajen ya canza ya zama to farin yashi kuma jikinsa yana nan hallin kafaninsa bai ce ƙasa bata ci ba haka muka ɗauke shi daga nan muka san canza masa kabari wannan abin da na ji ne ba gaya min aka yi ba wanda abin ya sa kisa ta tabbata wanda ya yi abin ya yi mubasharan kisan shi ya gaya min saboda haka irin wannan yana daga cikin to wannan yana nuna kan su su wato waɗanda suke bayin Allah a cikin kabari suna da alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kasru idamil mayyit hayyan ka kasrihi ka kasri idamil mayyit mayyitan ka kasrihi hayya karya kashin wanda ya mutu bayan ya mutu kamar ka karya kashin sa ne yana da rai ma'ana yana da alfarma to amma ya halatta a yi ya halatta idan ginin na maslahar al'umma ne baki daya to ya halatta a canza a ɗauke su daga wannan kabarin a kai su wani waje sannan a zo a yi ginin amma haka kawai dan mutum kawai kana son fili ko dan a gina kantina ka zo ba za ka kiyaye alfarmar waɗannan ba ya zama to an keta alfarmar su wannan bai halatta ba kuma wannan haƙƙin hukuma ne da take kula da kaburbura dinnan su tsaya a kan tsare haƙƙin waɗannan matattu domin a shiga cikin alfarmarsu yana daga cikin abin da zai kawo mana hukuma daga Allah jalla wa'ala saboda cutar muminai ne Allah ta'ala kuma ya ce walladina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina waɗanda suke cutar muminai maza da mata ba tare da wani laifi da suka aikata ba to waɗannan sun ɗaukan ma kansu laifi mabayyani da sun ɗaukan ma kansu zalunci da laifi mabayyani to wanda yake ko zalunci uqubar sa bata da kyau Allah yana gaggauta uqubar zalunci a cikin al'umma Allah ya kyashe mu ba hujja bane sai ka je kan kabarin sa amma an ka je kan kabarin nasa babu laifi in shi mu in shi ayyananne ne tunda annabi sallallahu Allah madaukakin sarki ya ce wala taqum ala qabri kada ka tsaya akan kabarinsa ma'ana dan yi masa addu'a saboda haka idan da tsayuwa akan tsayuwa akan kabarin dan kai masa addu'a ayyananna wannan yana da asali kuma asalin sa ma shine addu'a da ake ma zuwa da ake ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka rawaito Abdullahi ibn Umar yana yi zai tsaya daidai inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa sallama sannan ya gicciya zuwa dama ya ma abubakar sallama sannan ya gicciya zuwa dama ya ma umar sallama wannan shine asali amma idan ma baka san kabarin ba kuma kayi niyyar shi kake zo kai ma addu'a kai ma duk inda ka shiga makabarta dama sai kai ma duk yan makabartar addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun yarhamullahu almustaqdimina minna wal mustaakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiya antum salafuna wa nahnu bil athar to sannan a a wannan ta hada su ga baki daya amma an kana so kuma ka kebe babu laifi ka kebe ka je ka je ka je daidai bakin kabarin nasa kai masa addu'a kai masa sallama ka ce assalamu alayka ya wani sannan kai kai masa addu'a Allah Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma afihi wa'fu anhu kai masa addu'a wanda yake ake ma mamaci da fatan Allah ya amsa addu'ar taka na'am a ba za a sake musu sallah ba in aka canza musu kabari ba za a sake musu sallah ba tunda an riga an yi musu sallah ai sallah ba ta sa su a cikin kabari ba ce sallah ta cewa sun mutu ne kafin su shiga mataki na farko na lahira shine matakin rayuwar barzahu ake musu ake musu wannan sallah din ka rubuta ta bayan maɗaukakin sarki yana bayyana irin wato abubuwa na na shari'o'in addinin shirka da mushirikai suka kirkiro suka mayar da shi ka'idodi na addininsu kuma suka dangana shi zuwa ga Allah suna masu yi ma Allah ƙarya suna masu yi ma Allah sharri Allah ya ce wa ja'alu lillahi mimma dhara'a min al-harth wal an'ami nasiba kuma su mushrikan larabawa sun sanya ma Allah sun sanya ma Allah kaso daga abin da Allah ya halitta min harfi wal an'ami daga wato amfanin gona da kuma dabbobi na ni'ima su ne wato raƙuma da shanu da awakai da tumakai faƙalu hadha lillahi bi za'amihim sai suka ce wannan shine kason Allah bi za'amihim da riyawarsu wato al-za'am shine al-i'tiqadul fasid itikadi wanda yake mummuna na kuskure babu gaskiya a cikinsa wato sun kintata sun faɗa haka suka kira ba tare da wani hujja ba wa hadha li shuraka'ina kuma su ce wannan shine na wato iyayen gijinmu wato ababan tarayyan mu da muke yi da Allah fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah abinda yake ga wato ababan tarayyan nasu fala yasilu ila Allah baya kaiwa ya zuwa ga Allah ba sa dangana shi zuwa ga jihar Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim abinda kuma yake na Allah shi kam wannan shine suke kaiwa ya zuwa ga wato ababan tarayyar tasu sa'a ma yahkumun tur da abinda suke hukuntawa na kan cewa wannan shine addini wato wannan bayani ne Allah jalla wa ala yake yi mana na irin wato bacin hanyar masu shirka yanda suka kirkiro wata shari'a ba da hujja ba wadda kuma shari'a ce wadda take babu adalci a ciki babu gaskiya a cikin a ciki babu wani miƙewa a cikinta bayan ku Allah madaukakin sarki shi ya gaya mana ya ce wa hadha siratu rabbika mustaqima wannan shine tafarkin ubangijin ka miƙaƙe babu karkata a ciki su ko nasu kana ji zaka ga karkatar da ke ciki sannan kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa shi nasa hukuncin wato gaskiya ne a cikin labarai kuma adalci ne a cikin hukunci to su ko nasu babu gaskiya a cikin abin da suke faɗa babu adalci a cikin abin da suke hukuntawa shari'ar shirka kenan shari'ar addinin ƙarya Allah ya ce suka wato a cikin abin da suka mallaka na wato kayan abinci da suka noma da kuma dabbobi da suka samu suka mallaka sai su kasa su ce wannan shine na Allah wannan shine na wato su gumaka to idan wajen wato a cikin abin da suka sani na rumbu suka ce wannan shine na Allah wannan shine na gumaka idan aka yi bako ko wani ya zo ko bukata ta taso to daga na Allah za a ɗauka na gunki ko sai a ce a gunki ai shi miskini ne ina shi ne yake bukatar a taimaka masa idan ka san na gunki ya ƙare sai a ɗauko daga cikin na Allah a ƙara haka zalika idan a gona ce ko wato ko a gona ce ma sai su raba ta biyu su ce wannan bangaren shine in an yi girbi zai zamanto na Allah wannan bangaren an yi girbi shine zai zamanto na gumaka idan da iska za ta zo sai ta kwashi wani abu daga cikin abin da aka girbe daga wajen kasan Allah ya jefa shi wajen kasan shuraka'u wajen gumaka sai ta a kyale musu a kyale musu idan ko na idan ko ya kwasa daga wajen na shuraka ya kai na wajen Allah sai ya ce a'a a ɗauko a mayar musu ai su ne suke buƙatar taimako su suke buƙatar a taimaka musu haka zalika ibnu abbas ya ce ko da wato ruwa ne ake yin ban ruwa idan ruwa ya yi ambaliya daga wajen na Allah daga wajen gefen wajen da suka ce na Allah ne ya yi ambaliya ya tafi wajen gefen da yake na wajen gumaka ne sai su kyale shi amma da zai ambaliya daga wajen na gumaka ya tafi wajen wato bangaren Allah sai nan daren sai su zo sai su toshe sai a'a wannan kasan gumaka ne ba zai tafi can ba to wannan shine Allah ta'ala ya ce <clears throat> sa'a ma yahkumu tur da abin da suke hukuntawa yayin da ya zamanto cewar ba su ga girman ba su ba mu Allah girman sa yanda ya cancanta a bashi girman sa ba yanda za su fifita gumaka akan Allah jalla wa ala bayan kuma Allah shine ya azurta su da wannan to duk wani yana daga cikin wato ƙaryar addininsu da rashin adalcin addininsu kuma su a cikin wannan gani suke yi ai addini ne tunda sun gaje shi daga wajen iyayensu ta yaya suka samu wannan asalin addinin shirka wato addini ne da iyayensu suka gagada a wajen iyayensu su kuma iyayensu su wane ne suka fare musu wannan farko wanda ya fara musu wannan shine amr ibn luhai al-khuzai baban khuza'a baban kabilar khuza'a kabilar khuza'a su ne waɗanda suka zo suka zauna tare da wato tare da a tare da tare da annabi tare da zuriyar annabi Ismail a maka suka zo suka zauna a ciki to su ne suka kawo bautar gumaka shi amr ibn luhai shi ne farkon wanda ya canja addinin annabi Ismail domin addinin annabi isma'il shine addinin annabi ibrahim tauhidi tauhidi hanif wanda yana daga cikin tauhidin sallah da yin hajji da yin umra saboda haka suka zo suka gaji yin hajji da yin umra amma da amru ibn luhai ya zo da addinin guma da wato addinin shirka sai ya canza addinin annabi isma'il aka sanya abubuwan shirka a cikin wato ibada aka sanya gumaka a cikin ka'aba maimakon a rinka dawafi ga Allah ake dawafi ga gumaka aka sanya wajen da ake yin yanka a jikin ka'aba dutse wanda ake yanka ga gumaka ba ga Allah ba kuma aka canza ayyukan aikin hajji ya koma irin tsarin wato tsarin bautar gumaka duk wannan amr ibn ruhai shine ya kirkiro wannan mummunan addini na shirka da haka ne aka canza addinin annabi ibrahim a cikin kabilar a cikin wato quraishu a cikin kabilar larabawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ya ce ya gan shi a cikin wutar jahannama yana jan hanjinsa wato saboda azaba hanjinsa har ya fito waje da kayan cikin nasa yana jan su a cikin wutar jahannama ane masa azaba domin shine farkon wanda ya zo da wato addinin bautar gumaka da sauran abubuwa waɗanda yi na shari'ar na shari'ar addinin shirka wanda waɗannan ayoyin da za su zo nan gaba za su yi bayani wanda yake kuma duk a ciki wato yana nuna rashin miƙewar hanyarsu ba hanya ce miƙaƙƙiya ba karkatar da ke ciki zahira ce rashin adalcin da ke ciki zahiri ne wautar da ke ciki zahiri ne duk wannan Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi da za su zo shine yake mana bayani domin ya nuna bata da ke cikin addinin mushrikai nuna bata na wato addinin karya matsalub ana neman sa saboda haka ka nuna ka bayyana wato bata da sakin hanya da ke cikin addinin jahiliya wannan abu ne wanda yake matsalub ana son sa kuma yana daga cikin abin da waɗanda suke karatun boko ya kamata su fahimta su gane da za su taimaki addini ta nan idan kun karanta falsafa kada ku karanta falsafa don ku ɗauka kan cewa falsafa za ta kai ku zuwa ga addinin gaskiya falsafa ba za ta taba kai ku ba za ka taba gano gaskiya ta hanyar falsafa ba amma ka san falsafa din don ka san irin batan da ke cikin addinin waɗanda suke ba a kan addinin Allah suke ba domin mutane ne waɗanda suke suka dogara ga tunaninsu da hankalinsu suke ganin hankalinsu da tunaninsu ya iso ya sanya su su kai su cimma gaskiya ba san ku hankali akwai hawa yana ɓoye shi ba wato san rai yana lullube hankali ya zama to ya masa shamaki yadda ba zai iya gane gaskiya ba sai ga kan cewa tunanin ba zaman ba tunani bane miƙaƙƙe mustaqimi tunani ne wanda yake mu'awwaj karkatacce to idan ka karanta ko ka karanta ilimin siyasa ko ka karanta ilimin tattalin arziki wanda aka gina shi akan riba aka gina shi akan jari hujja aka gina shi akan cewa mai karfi ne mai wato ba wanda yake ba wanda yake wato karfi shi mai eh, wanda yake da karfi ne zai tabbata survival of the fittest irin wannan abin da suka sanya a irin abubuwa da suka sanya na zalunci na rashin adalci a cikin addinansu in ka karanta ilimin boko ka san wannan don ka bayyana tafarkin mujirmai wali tastabina sabilul mujrimin kamar yadda Allah ta'ala ya ce domin tafarkin mujirmai ya bayyana kowa ya gane wato bata da ke ciki to wannan yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake ya bayyana mana a cikin alkur'ani wato bata na hanyar mujirmai bata na hanyar wato mushrikai shine Allah maɗaukakin sarki yake bayyana wanda yake nuna kan cewa wannan matsalu abu ne wanda yake abin da ya kamata a san shi don haka idan ka idan ka karanta abubuwa na kafirci irin tsarin laruwar kafirai kaga abin da ke ciki na bata sai kai godiya ga Allah ka bayyana shi kuma ga mutane dan su eh, da nufin su wato gane batan da ke ciki da aibin wannan hanya domin kada su rudu da cewa wannan wani abu ne wanda yake dan kawai an yi shi da il an yi shi da turanci kuma turanci shine yaren ilimi na wannan zamani ka rinka ganin kan cewa duk abin da aka yi turanci a ciki to tamkar wato wata hujja ce tamkar gaskiya ce tamkar ci gaba ne tamkar wato wayewa ne da wato birnanci da zamananci da birgewa ba haka ba ne kai musulmi in ka karanta sai ka zo ka nuna wato batan da ke ciki ka nuna karkatar da ke ciki ta yaya za ka gane batan da ke ciki da karkatar da ke ciki idan ka auna shi da shiriyar Allah jalla wa'ala in ka auna shi da wato miƙaƙƙiyar hanya ta addinin musulunci ta nan za ka ga wato aibi da ke cikin a waɗannan hanyoyi na mumini saboda haka wannan duk babin wali tastabina sabilul mujrimi domin wato tafarkin mujrimai ya bayyana na'am وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم to kamar yanda kamar يندا wato muka kamar يندا mushrikai suka wannan jahilci na wato sanya ma Allah kaso na dukiyarsu da kuma shuraka'u gumaka suna da kaso kuma suka fifita kason gumaka akan kason Allah to kamar yadda suka yi wannan jahilci da wannan jahiliyatul jahala nan wato gumaka suka kawata ma mushirikai su rinka kashe ‘ya'yayensu domin su halakar da su ta hanyar ɓatar da su kuma domin su rikita musu addininsu da Allah ya so walau sha Allahu ma fa'aluhu da Allah ya so da ba su aikata haka ba fadarhum wa ma yaftarun dan haka kyale su ya rasulullah da su da abin suke da su da abin da suke wato wato kaga suna nasabta shi zuwa ga Allah jalla wa ala wannan wani shine abu na biyu na abin da kuma suka yi na wato karkatarsu shine suke kashe 'ya'yansu kashe 'ya'yansu da suke yi da sunan addini wani addini ne zai sanya ka kashe 'ya'yanka idan ba addini wanda yake na halaka ba Allah ya ce kamar yadda suka yi wannan jahilci na jahiliyar tasu wato suka fifita gumaka akan Allah to haka kuma gumakan nan nasu suka zayyana musu su rinka kashe ‘ya'yayensu me ta zini suka kawata musu ta yaya suka kawata musu ta hanyar waɗanda suke cewa su ne suke isar da wato su ne suke bayyana muradin gumaka su ne a sadana, wato kowane gunki yana da hadiminsa yana da bokansa kamar yadda yake kowane aljani yana da bokansa ɗan barhaza yana da nasa bokan dan galadima yana da nasa bokan dan wane ne yana da nasa bokan kowa da irin nasa bokan to haka zalika gunki lokacin da ake bautar tsumburbura akwai wato bokayen tsumburbura su ne wato a matsayin kamar malaman wanda suke cewa ga abin da za a yi mata ga yankan da za a yi ga irin bikin da za a yi ga irin ibadar da za a yi to waɗannan su ne suke bayyana muradin waɗannan gumaka da aljanu waɗanda ake bauta ma ba Allah ba to su ne suka zayyana ma mushrikai su rinka kashe ƴaƴayensu kashe ƴaƴaye da ake nufi su ne wato wa'adul banat wa idal mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat idan aka tambayi wadda aka binne ta da ranta da wani laifi ne yasa aka binne ta wannan al'ada ce ta mushrikan larabawa da suke yi kamar yadda zai zo a ayar da za ta zo nan gaba wato suna kashe 'ya'yayensu domin ganin cewar wannan ai wato wani abu ne wanda yake addininsu wato wani matsayi wato biyayya ne ga ka'ida addininsu to addinin ku da zai sanya ka wato ka butulce ma ni'imar da Allah ta'ala ya maka kamar wannan ni'imar 'ya'ya to hakika wannan addini na halaka ne Allah ya ce sun zayyana musu su yi wannan liyurduhum ay liyuhlikuhum bil igwa su batar da su su halaka su ta hanyar wato wato rudar su da, da wato sanya su akan tafarkin bata wal yalbisu alaihim dinahum domin kuma su rikita musu addinin su wato shine su canza addinin su wanda yake na batotar na asali addinin annabi Ibrahim shine abinda irin su Amr ibn Luhai suka suka zo da wani sabon addini shi ko Amr ibn Luhai zuwa ya kasar sham ya ga ana bautar gunki saboda haka sai ya zo musu da gumaka ya zo ya sanya su a cikin ka'aba ya ga irin abin da waɗannan al'umma ta mushirkai suke yi sai ya kawo musu da ya su kuwa mutanen makka suna kan addinin annabi ibrahim wanda suka gada daga wajen annabi isma'il na tauhidi saboda haka sai ya zo musu ya canza musu kamar yanda mutanen annabi nuhu suna kan addinin tauhidi tun daga annabi adam sai waɗansu sai shaidanu suka zo suka kawo musu hoton mutanen mutanen kirki aka yi musu aka yi musu mutumin timinsu a ya'uqa wa nasra waɗanda Allah maɗaukaki sarki ambata mana wa qalu la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wala ya'uqa wa nasra waɗannan wato sunayen gumaka ne amma asalin su sunayen mutanen kirki ne sai suka rudar da su suka mayar da su gumaka ake bauta musu to haka ma amru ibn luhay yayi ya kawo musu gumaka ya sanya su akan bautar wani Allah sannan kuma daga cikin abin da yayi shine ya kawo musu irin wannan karkatattar shari'a wadda za ta sa mutum ya rinka kashe ƴaƴayensa wai yana ganin da haka ne zai samu kusanci zuwa ga Allah kaga kamar yanda masu addinin tsafi ne suke yi yanzu kaga kawai mutum an zo an ce wai ana neman ka kawo abin nan ka kawo idan mutum ko ka kawo a kan yaro yaron da yake shan mama yaron ma wanda yake shan mama ka ji dan Allah zalunci wanda yake wato bai yi laifin komai ba bai san bai gama sanin ma mecece duniyar ba idan ka zo ka kawo wani wanda ya so cin abinci sai a ce a'a ba za a lakanin ba zai haɗu da shi ba sai yaro wanda yake shan mama kansa za a kawo kuna gani ai koyaushe ana kama mutane an kama wanda idanun mutane an kama wanda kunnuwa an kama wani da kwakwal an kama wani da kai an kama wani da al'aura an kama wani da mama na mata idan ba za su je wajen mutane a asibiti ba su same su su biya su kuɗi su karɓa sai su je su shafi mulera shi za ka ga lokaci ɗaya ka ji yaro a ce yaro ya ɓata yarinya ta ɓata babban mutum ma ya ɓata waɗansu kuma sai su ce su na tsoho suke so tsoho ya shiga uku sai ka ji tsoho ake so duk wani yana daga cikin addinin shirka kuma ku kula yayin da aka ce zaɓe ya zo inda za ka san kan cewar 'yan siyasan nan in banda wanda Allah ya ji kansa ya tsaya a kan bin Allah 'yan siyasan nan matsafa ne daga kaji an ce zaɓe ya zo sai ka ga abin ya sai ga abin ya hmm? don haka duk musulmi a cikin 'yan siyasa su ji tsoron Allah wanda suke wannan kafirci ne kafirce ne in suka mutu wuta za su je in suka mutu wuta za su shiga saboda haka mu kiyayi wannan addinin mushrikai ne za suna tare da irin su amr ibn luhai kenan amr ibn luhai din nan fa da ake da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai hadisin sai yana cikin bukhari al-khuzai to irin wannan shari'a ta shirka ita ce shari'a wadda take babu adalci a ciki babu istiqama a cikinta sai zalunci sai jahiliya Allah ta'ala ya ce da Allah ya so da ba su aikata haka ba da nuna kan cewar da su mushirkan da su shuraka din da duk suka wannan abin duk sun yi ne saboda Allah maɗaukakin sarki ya kyale su yara ta da nufin Allah kuma Allah shine lillahi alhikmatul baliga shine mai cikakken hikima shi san me yasa ya kyale wannan amma da Allah ya so da ba su haka ba da duk sai su shirya da ba su wannan addinin mummuna ba don haka ka kyale su da abin da suke kira ma Allah wato eh, suke kira ma karya ga Allah wato sakamakon su yana ga Allah kai dai kai bayani kan cewa wannan bata ne idan sun bi shi shikenan in ba su bi ba to ai da tun asali ma da Allah ya so da ba ma za su yi shirka ga baki ɗaya ba don haka kyale su tare da Allah wanda yake nuna kan cewa wannan a cikin wannan akwai ban tsoro akwai alwa'id narko saboda Allah ya ce kyale su da abin da suke yi ma'ana za su zo su same ni bai faɗi abin ba domin wato zuciyarka ta tafi to waɗannan kuwa me Allah zai musu in suka haɗu da shi da yake cewa a kyale shi da su me Allah zai musu to shine abin da ya cancanci waɗanda yake sun yi ma Allah ƙarya kuma Allah ta'ala ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba babu wanda ya fi zalunci irin wanda ya kira wanda ya kira wanda ya kira ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah Allah ya kiyashe mu na'am qalu hadhihi an'amun wa harthun hijr kuma suka ce waɗannan waɗannan dabbobi ne wa harthun da kuma amfanin gona hijirun wato wato ajiyayye ne sha makantacce ne mun tsare shi la ya ta'amuha illa man nasha'u babu mai cin wannan babu mai cin wannan wato da shi da ita wannan da wannan dabbobin da kuma wannan amfanin gonan ba mai cin su illa man nasha'u sai wanda muka so bi za'amihim da riyawarsu wato shari'a ce suka yi wato su haramta wani daga cikin dabbobi su haramta wani daga nau'i daga cikin abinci babu wanda zai ci sai wanda suka so a bisa riyawarsu a bisa tsarin addinin nasu na ƙarya wa an amun hurrimat zuhuruha waɗansu dabbobin kuma suka haramta wato hawansu suka haramta bayansu wato sun haramta kan cewa ba za a hau su ba wa an'amun la yadhkuruna smallahi alaiha waɗansu dabbobin kuma suka ce waɗannan dabbobi ne ba a ambaton su kansu iftira'an alaihi suna masu suna masu kira eh, wato suna masu kirar ƙarya ga Allah jalla wa ala sai jizihim bima kanu yaftarun da sannu Allah zai musu sakayya zai musu sakamako saboda abin da suka kasance suna kira na ƙarya ga Allah jalla wa'ala wannan shine wani dangi wani nau'i ne kuma na wato bayanin shari'ar addinin nasu da aka faɗi jinsin jinsin wato abubuwa guda uku na abinci da suka haramta jinsi na farko suka ce wannan sun iyakance su babu wanda zai ci sai wanda suka so su ne wato daga cikin dabbobi a daga cikin kuma wato amfanin gona wanda suka ce wannan lishuraka ina na shuraka ne domin abin da suka ware na gumaka sai su ce ba wanda zai ci sai masu yi musu hidima sai kuma ibnu sabil amma sauran mutane ba za su ci ba dabbobi kuma sai aka zo aka ware su aka ce daga ciki akwai albahira albahira ita ce wato taguwa wadda ta haifi 'ya'ya guda uku 'ya'ya guda biyar idan na biyar din ya zo idan na biyar ɗin ya zo idan ya mutu shi kenan sai su ce to wannan wanda ya mutu ɗin maza za su iya ci amma mata ba za su ci naman ba idan ko ya rayu sai su ce to wannan sai a yanka wato a kunnanta sai a ce wannan ta gunki ce ta gumaka ce ba za a sha naman ba wanda zai sha nonanta sai bokaye masu mata hidima masu yin hidima ga gumaka sai kuma a a wato yan hanya ibnu sabil wanda guzurinsa ya yanke shi za a iya bashi wannan nonon ba za a yanke gashinta ba sannan idan ta sannan ba za a hauta ba ba za a cina ba za a yanka ta ba sai a kyale ta sai idan ta mutu in ta mutu kuma ba za a ambaci sunan Allah akai ba in ta mutu to sai a zo a ci naman yayin da aka tashi cin naman kuma maza ne kawai za su ci banda mata mata wannan ba za su ci naman ta ba daga ciki kuma suka ce akwai as-sa'iba as-sa'iba wani akwai wani tafsiri na al-bahira domin sabanin yanda a Uh, malamai suka, suka fassara da kuma, da kuma wato wanda zai nuna maka kan cewa jinsi jinsi ne na bahira din kuma shari'a ce wanda yake ba ta da littafi abin rubutu ba ta da littafi balantana ka ce za ka tabbatar ba kamar shari'ar musulunci ba ce take da alkur'ani da sunna da za ka iya tabbatar da hukunci akwai asa'iba wadda ake barinta ga gumaka daga cikin tafsirin da aka bayar na sa'iba shine idan mutum yana da wata yana da bukata da yake nema a cikin mushrikai sai ce idan dai Allah ya biya masa bukatarsa to sai ya ware wani abu daga cikin dukiyarsa daga cikin wato abincinsa na rumbu ya ware shi ya ce ba wanda zai ci wannan na hidimar gunki ne ko kuma ya ware wata taguwa ko wata akuya ya ce wannan sa'i ba ce to idan aka ce ba ce ma'ana an kyale ta ai ba ai turikat an rabu da ita ga gumaka to sai a kyale ta ba za a yanke namanta ba ba za a sha nonanta ba ba za a yanka ta ba kuma idan ta zo za ta sha ruwa ko ta zo za ta ci dusar wani bai isa ya hana ta ba akwai alama da ake mata dusa in ta da idan duk talaucinka idan ta zo za ta ci kowane komai zurfin cikinta ba kai saka kore ta ba sai a ce ai sa'i ba ce ta gumaka ce idan ka kore ta kuwa abin da ya same ka kai ka jiyo sai a ce wannan daga zarar in dai ka kore ta to in aka ga wato in wata musiba ta fada akan in wani abu ya faru aka ga wata abin nan wata dabba ka ta zama mushe ya ce to shikenan ka gani gunki ya kama shi ai ta canfi a irin wannan akwai kuma alwasila ita kuma alwasila ita ce wanda yake ciki ya sadu da wani ciki ya sadu da wani ciki aka yi jerin gwanan 'ya'ya mata har guda biyar sai a ce ai kad wasalat ta sadar ta sadar da wato burin da ake nema ta sadar da burin mai ita tunda kun san a cikin a wajen a wajen dabbobi mace tafi namiji saboda mace za akwai nono kuma za ta hayayyafa ko ba haka ba shi ko namiji sai dai a ci nama kawai to wato alwasila tana daga ana samun wasila daga cikin raƙuma ana samu daga cikin awaki akwai kuma alhami alhami shine wanda raƙumi wanda ya karo wanda ya barbara da ya barbarar aka haihu bayan da ya barbara aka haihu sai aka haifi wani raƙumi shi ma wannan raƙumin idan ya barbara aka sake haihuwa to na farkon da ya barbaran sai ya to hami alhami sai a shine wanda aka tsare shi in aka wanda aka tsare shi ga gumaka shi da yake namiji ne ba shi da nono wanda za a rinka tatsa amma kuma za a kyale shi ba za a yanki gashinsa ba ba za a hana shi shan ruwa daga tafki ba ba za a hana shi cin abincin kowa ba har sai idan ya mutu sannan sai ya zamanto kan cewa naman za a ci a namansa a maza za su ci mata ba za su ci ba to wannan su ne wanda suke cewa hadi an amun wa harthun hijirun su ne wanda aka wanda aka iyakance su la yaqamuha illa man nasha'u bi zamihim wa an amun hurrimat zuhuruha daga ciki kuma akwai dabbobi waɗanda suka ce su kuma ba za a hausu ba su ne wato su dai jinsin waɗannan albahiratu wasa'iba walwasila wasila wal ham kowannensu ba a ɗora musu kaya ba a hawansu sai dai a kyale su ba za a taba hawan su ba ko da gidan babu abin da ko da gidan babu abin da babu raƙumin da za a yi itace a kansa kun san sukan yi amfani da raƙuma dan a yi itace kamar yadda ya zo a hadithin asma tana zuwa da raƙumin zubair ta ɗauko itace ta ɗauko kuma abincin da su kansu raƙuma dabbobin za su ci to amma banda banda waɗannan wanda aka kyale su na gumaka na gumaka ba za ba za a hau kansu ba ba za a ɗora kaya a kansu ba kashi na biyu kenan na uku kuwa wa an'amun la yadhkuruna nasmallahi alaiha su kuma waɗansu dabbobi ne in aka tashi yanka su ba za a kira sunan Allah ba sai dai a kira sunan gunki dan aka kira sunan Allah sai gumakan ba sa so ko aljanin baya so ka'ida ce ba za a kira sunan Allah a wajen yankan ba waɗansu daga cikin magabata shaqiq ibn salama abu wa'il cikin almajiran abdullahi ibn mas'ud yana fassara la yadhkuruna smallahi alaiha da cewa su ne dabbobin da aka bar su na gumaka to ba za a yi hajji ba za a ambaci sunan Allah a kansu ba ma za in za a hau ba za a yi bismillah ba kuma idan aka hau ba za a ce labbaika Allahumma labbaika ba ba za a yi talbiya ba shine ba a ambatan sunan Allah a kansu ba ya wajen yankan ba to duk wannan yana daga cikin shari'ar jahiliya yanzu ko yanzu ko kai ne Allah ya baka mota hmm, a ce ana zuwa makka da mota burinka ba shine mota ka mota ka ta je hajji ba yanzu a ce wai kana da mota ba za ka taka ka zo masallaci da ita ba wannan motar ba ita ce tsinanna ba ta zama to tsinanniyar mota hmm? dan ba za a yi aikin Allah a kanta ba to su ma haka suka yi eh, sai su ce wannan raƙumin ba za a haushi ba a ambaci sunan Allah wato la da yi masa bismillah in za a hau wala da a haushi a je a yi hajji ko a yi umra domin aka ce za a haushi a yi hajji ko a yi umra za a yi labbai Allahumma labbaik tunda su ma suna labbaika ai sai dai labbaikar su ta shirka ce sai labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak wato labbaika ba ka da abokin ansawarka babu abokin tarayya a gare ka sai wannan abokin tarayya nan wanda yake naka ne da shi da abin da ya mallaka duk ka mallake su ka ji wani rashin azanci wato sun wal ma'ana annahum qassamu amwalahum ila hadhihi al-aqsam ath-thalatha wa nasabu dhalika ila Allah sun raba dukiyarsu ya zuwa ga wannan kaso guda uku kuma suka danganta wannan ya zuwa ga Allah to Allah ta'ala ya ce iftira'an alaihi saboda kiran ƙarya ga Allah wato wannan abu ne wanda suka yi ba da wani sultani daga Allah ba sai jizihim bima kanu yaftarun da sannu Allah madaukakin sarki zai musu sakamako da abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya ga gare shi sannan ya ambaci wani nau'i kuma daban na irin wannan bata nasu da faɗinsa na'am وقالوا ما في بطون هذه shine nau'i na uku na abin da suka dangana ya zuwa ga Allah jalla wa'ala na ƙarya suka ce wa ƙalu ma fi butuni hadhihi an'am suka ce abin da ke cikin wato cikunan waɗannan dabbobi su ne waɗannan albahiratu wa sa'iba wal wasila hami waɗanda suka keɓance su ga gumaka khalisatun li dhukurina suka ce waɗannan keɓantattu ne wato ai wato ‘yan tayi ciki da ke cikin waɗannan abin suka yi ciki waɗannan dabbobi to abin da ke ciki khalisatun na ya ke keɓanta ga mazanmu wa muharramun ala azwajina kuma abin kuma haramtacce ne ga wato matayenmu wa in yakun maitatan idan kuma ya zamanto mushe ne fahum fihi shuraka sai su zamanto masu tarayya ne a cikin cinsa da mazan da mata sai jizihim wasfahum Allah zai musu sai jizihim da sannu Allah madaukakin sarki zai saka musu irin wannan wato a irin da sannu Allah maɗaukakin sarki zai saka musu sakamakonsu wato wannan a sifartawar da suka yi da wannan shari'ar da suka kirkiro suka ce wannan kaza ne wannan kaza ne to Allah zai saka musu akan wannan innahu hakimun alim Allah gwani ne ya san irin sakamakon da ya dace da su alimun masani ne da ci wanda suka cancanci ya musu wannan ukubar da wanda ba su cancanta ba wato Allah maɗaukakin sarki nan ya bayyana a zahirin wannan ayar cewar a wato sun haramta ma kansu abin da ke cikin cikunan waɗannan dabbobi waɗansu suna cewa nonansu ne amma zahiri shine wannan ya haɗa da wato nonan da ake tatsowa da kuma ciki wanda suka yi wanda dabbobin waɗannan suka yi wato suna cewar <clears throat> idan abin da ke cikin albahira ko a cikin sa'iba idan ya fito yana da rai to ya halatta a ci ya halatta wannan dabbar a ci wato idan aka yanka ta ko in ta mutu eh, in aka yanka ta maza da ya halatta maza su ci banda mata amma idan mushe ne to kowa zai iya ci wato idan mushe ne yankan Allah ne saboda haka ya zama na mu duka amma idan dai ba mushe ba ne wato idan ita wanda dabbobin da suka kyale ga gumaka duk ku ji duk wannan duk ka'idodi ne na shari'a su da suke idan suka haihu idan idan suka haihu to abin da aka haifa in ya zo da rai idan ya zo da rai to shikenan idan aka yanka shi to za maza ne kadai za su iya ci banda mata amma idan ya zo ba rai ko kuma bayan ya zo da rai sai ya zamanto ya mutu ya mutu ba tare da an yanka shi ba to wannan sai ya zamanto yankan Allah ne sai kowa da kowa ya ci to Allah ta'ala ya ce da sannu Allah zai wato sakanta musu da irin abin da suke sifantawa na shari'ar da Allah bai saukar da hujja a kanta ba a cikin wannan akwai wato gargadi ga waɗanda suke kirkiran abubuwa a cikin addini ba shi da asali kamar masu irin wannan sallolin falalar ramadan din nan salawatun raga'i ai kaga sifantawa suke ba tare da hujja ba gashi Allah ya ce wa makamantansu sai jizihim wasfahu Allah zai sakanta musu akan irin abin da suka sifanta ba tare da sun samu wani wani hujja da wani sultani daga Allah jalla wa ala ba to Allah ta'ala nan ma haka ce mu Allah ce ma waɗannan sai jizihim wasfahum innahu hakimun alim shi Allah wato mai hikima ne kuma wato gwani ne kuma masani waɗansu malaman tafsiri sun ce abinda ake nufi da muharramun ala azwajina haramtacce ne ga matayenmu abinda ake nufi shine ma, wato mata ga baki ɗaya waɗansu kuma suka rinjaye da kan cewa abinda ake nufi shine matan aure ai ma'ana a gidan da ake da bahira idan ta haihu to abinda ta haifa in yana da rai to za a iya cinsa ga mazan gidan amma banda matan aure na gidan ba ana nufin banda wato wato mata waɗanda suke daga baki ɗaya waɗanda suke ba maza ba a'a ana nufin mata waɗanda suke na aure na gidan kuma abin da suke haka yana daga cikin canfi suna ganin kan cewar a cewar idan suka ci wannan naman to wannan shine zai sanya mace ta zamanto mai mummunan hali mai yawan saba ma mijinta mai yawan wato abin nan mai yawan tumbe da abin nan da taurin kai da kuma rashin haihuwa da duk wani abu ne mummuna da yake faruwa ga matan aure suna dangana shi zuwa ga cin wannan nama wato suka haka suka canfa a cikin shari'ar su wannan wani tafsiri ne da waɗansu malamai suka tafi a kai kuma suka rinjayar da shi saboda irin itikadi da ke cikin itikadin wato mutanen jahiliya wanda yake sananne na'am قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا, وحرموا ما رزقهم Allah ya ce qad khasira alladhina qatalu auladahum haqiqa waɗanda suka kashe ƴaƴansu sun yi hasara sun tabe safahan sun kashe su wanda suka kashe ƴaƴansu dinnan safahan bisa jahilci jahilci da cewa Allah shine mai azurtawa shine mai tsarewa shine mai kiyayewa ba ta bi ghairi ilmi ba tare da ilimi ba wa harramu ma razaqahumullah kuma suka haramta suka haramta abinda Allah ya azurta musu da shi suka haramta ma kansu abinda Allah ya azurta shi abinda Allah ya ba su na arziki iftira'an ala Allah suna masu ƙarya ga Allah qad dallu haƙiƙa waɗannan sun bata wa ma kanu muhtadin ba su kasance shiryayyu ya zuwa ga gaskiya da daidai ba Allah madaukakin sarki nan wato ya bayyana karkatar da ke cikin wannan shari'a da take sanya mutum ya je ya kashe abinda da yake Allah ya azurta shi da shi na zurriya ita dai ɗa ba a sayansa ba a sassaka shi abu ne wanda yake arziki na Allah Allah yake ba ma wanda ya so to amma ka ga mutum ya mai da wai addininsa wanda yake bautar ubangiji da shi shi ne wai ya kashe irin wannan abin da Allah ta'ala ya azurta shi da shi to hakika wannan addini ne wanda yake taɓaɓɓen addini kamar yadda ayat ta gabata take cewa وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم واتو قمك حكا na واتو زينا ما da yawa daga cikin mushrikai Allah sai ya ce kathirin minal mushrikin da yawa daga cikin mushrikai dai nuna kan cewa ba duk mushrikai ne suke wannan ba a cikin mushrikan ma watsatsun su ne suka fi yin wannan wato hatta a cikin larabawa ba duk larabawa ne suke binne su ba ya shahara a cikin kabilar Rabi'a da Mudar kuma ba kowa ne yake yin haka ba domin akwai wanda ba sa yi tun a cikin jahiliya akwai zaid kamar yadda ya zo a hadithin aisha zaid ibn amr ibn nufayl wanda ɗansa sa'id ibn zaid yana daga cikin al'ashar al-mubashari na biljanna yana daga cikin wanda suke akan tauhidi tun kafin eh, bai riski annabcin annab sallallahu alaihi wasallam ba amma ya kasance akan tauhidi annab sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai tashe shi al'umma shi shi kadai wani ya daga cikin ahlul fatra wanda aka yi musu shaida da istiqama saboda nassi da ya zo daga annab sallallahu alaihi wasallam baya cin baya cin a dukkan dabbar da aka yanka da sunan gunki baya ci kuma yana bibiyar idan ya ga mutum ya je zai binne yarsa sai ya ce in karbe ta mana ni zan daukan maka nauyinta kyale ni in ɗauki nauyinta da yake me yasa suke binne 'ya'yansu mata dalili biyu ne ya mace suka ce ita ba za ta zo ta yaƙi ta kare gida ba ita ba za ta je ta yi noma ko ta yi kasuwanci ta kawo arziki gida ba bal ita abin da za ta kawo bal ita nauyi ce kawai saboda haka suke kashe su saboda ta imlaqi saboda jin tsoron talauci saboda ƙarin nauyi ne ba kuma abin da zai kawo wato expenditure ba ba income <laughs> haka take expenditure ce ba income sai dai ke tabbatarwa ba abin da za ta kawo sannan abu na biyu idan aka kawo hari idan aka kawo hari su ake so ma nema amma yadda su ku yangu ya zamanto kan cewar aibi ya tabbata gare ka kan cewa ga yarka yar kabilar ka amma ta zamanto ku yanga baiwa abinda ta haifa shi ma ya zamanto bawa shi ke nan bauta ta shiga cikin bauta ta shiga cikin salsalar saboda haka suke gudun a irin wannan ya faru kamar yadda yake a cikin kasidunsu kamar kasidar nabiga da yake cewa saboda gudun hidaran ala Allah tulala maqadati wala niswati Allah wala niswati hatta ya mutna hara'ira saboda gudun kada wato dawaki na ya zamanto an zo an kama su wala wala mata na sune ƴaƴana mata da ƙarni na mata da da mata na na aure wato ina kaunar ya zamanto an ya mutna hara'ira sun mutu suna wato ƴantattu ƴaƴa ba wato an mai da su kuyangu ba wannan dalili biyu shine wato dalili na dalili na farko dalili ne na theory din Malthus wanda yake cewa mutane sun yawa baki yayi yawa ba abin da zai ciyar da su saboda haka dole a rage haihuwa saboda haka ta aka fito da ai wa'adul banat abin ne yaya din ta wata hanya daban sai abin ne su tun kafin su zo a hana haihuwa ko kuma a zubar da cikin abinda Malthus yake faɗa kenan shine kwanaki abinda a shugaban kasan mai zo yana faɗa cewa dole a yi doka wadda za ta kayyade haihuwa saboda mutane suna ganin kan Allah ya daukakin sarki shine yake yake yake yin raddi nahnu yake yi muku yake raddi cewa nahnu narzuqukum wa iyyahu ku din kanku mu ne muke azurta ku da su a wata ayar kuma yace nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta su da ku wato ba ku ne ba ba nauyin ku bane amma a can dan yayi inkari ya cewa to hatta ku kanku da kuke da kuke da kuke ganin za a takura muku arzikin naku to nahnu narzuqukum ku din kanku mu muke azuta ku wa iyahum sannan kuma da su to shine raddi isa mai isa matuka dalili na farko kenan dalili na iktisadi na ganin wato dalilin economics dalili na biyu kuma dalili ne na cikan cewar na alfahari irin na larabawa da haka wannan dalilin shi wannan shine abin da yasa ke binne ya'ya mata to sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail abin nan zaid ibn amr ibn nufail ya kasance yana zuwa ya samu wanda yake so ya binne yarsa sai ce ba ni ni zan dauki nauyin nata in dai gudun daukan nauyi ne har sai idan ta girma sai ce to ga yarka ta girma yanzu in kana so ka karbe ta ka karbe ta ka je ka aurar da ita in kuma baka son ta ka kyale ta a waje na tana gidana to wannan al'ada ta kasance a cikin larabawa daga zara an haihu ana ganin mace ce ba za a bari uwar ta ganta ba sai a je kuma wato dan wato a a rashin dan rashin imani kisan da ake yi kisa ne wanda yake mafi munin kisa rami za a haka sai a jefa yarinyar da ranta sannan a sa turbaya ta rufe ya zama to an mata kanshin mutuwa hatta mutu jariri fa wanda ran da aka haife shi ran da aka haifi jaririyar haka ake mata ka ji irin wannan ke kasa zuci da rashin imani da rashin tausayi shine ayoyi Allah maɗaukakin sarki da dama ya yi musu wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin wala taqtulu auladakum min imlaqin wa idha ma'udatu mauudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون yanda suke ta yi din Allah madaukakin sarki ya ta faɗa a ayoyi daban-daban don ya ɓata wannan mummunan al'ada don al'ada ce yanzu akwai istiƙama a cikin wannan akwai abu wanda yake miƙaƙƙe a cikin wannan to shine abin da dama ɗariƙar jahiliya ta gada kenan al'i'wijaj karkata karkatacciyar shari'a ce wannan abinda zai sa mutum ya je ya binne ɗa shi don haka ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza wannan da nuna matsayin ƴaƴa mata din yace manubtiliya bi shay'in min hadhihi albanat fa sabara fa ahsana tarbiyatahunna kana ma'i fil janna au kama qala alaihi salatu wassalam wanda duk aka jarabce shi da ƴaƴa mata sai ya kyautata tarbiyarsu su ya ce yana tare da ni a cikin aljanna haka annabi ba ma kawai yana cikin aljanna ba yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna a ah, barin ga ah, nassin hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manibtuliya min hadhihi albanati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar wanda aka jarabce shi da wani abu daga cikin ƴaƴa mata sai ya kyautata musu to za su zamanto masa garkuwa sitira a daga wutar jahannama a to da lafazin kana ma'ifil janna akwai riwayar hadisin da ya zo na'am man kunna lahu thalathu banatin aw thalathu akhwatin fattaqallahu wa aqama alaihinna kana ma'i jannati hakaza wa aw ma'a bis sababati wal wusta wanda ya kasance yana da ƴaƴa mata guda uku ko kuma ƴan uwa mata guda uku fattaqallaha yaji tsoron Allah wa aqama alaihinna ya tsaya a wajen kula da su kana ma'i jannati hakaza yana tare da ni a cikin aljanna haka wa ashara wa auma abis sababati wal wusta ya nuna dan yatsan sa as-sababa dan yatsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a hada shi da dan yatsan kowa ba da as-sababa wal wusta as-sababa wannan wanda ake tasbihi da ita al-wusta dan yatsan sakiya. kun san babu wani dan yatsa tsakanin su ko ma'ana babu wani abu tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan nuni da su din wato kucancin su babu wani abu tsakanin su to wanda yake nuna cewa yadda musulunci ya bata wannan mummunan wato ya kawo ƙarshen wannan mummunan al'ada ya zamanto kan cewar ya zamanto tarihi da ya ƙare a ƙasar larabawa yanzu ake nema a kawo mana shi da wata riga daban da rigar birth control da family planning da sauransu to Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan sun yi wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an alai suka haramta abinda Allah ya azurta su domin me zai kana abinda wato ‘ya'ya idan Allah ya azurta ka da ‘ya'ya idan ya zama idan sai ka ga wani Allah ya azurta shi da ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata albarka ta zamanto a cikin matan ba a cikin mazan ba matan su ne wanda duk suka yi sallah hamsu salawat sai sun masa addu'a matan su ne wanda yake suka zamanto Allah ya ba su idan Allah maɗaukakin sarki ba ruwansa ko ka an taɓa ce maka maza su ne kadai suke arziki ba miloniya mace idan ya zamanto 'ya'yan mazan duk suka zamanto 'yan kwaya amma matan kuma suka zamanto suka zamanto masu abin nan masu dukiya hmm? suka gina masallatai suka ce wannan masallacin wakafi ne ga ubanmu suka ji rijiyar burtsatse a ƙauyuka wannan rijiyoyin burtsatsen wakafi ne ga mahaifinmu to wannan arzikin ya yi albarka ko arzikin bai albarka ba to waɗanda suka haramta masa waɗanda suka haramta ma kawukan wannan da kashe su sun yi asara ko ba su yi asara ba to abinda Allah yake gaya mana kenan kad khasiral ladina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an alai to abinda kuma yafi muni wai suka haramta ma kansu wannan arzikin ta hanyar kiran wato wato yi ma Allah ƙarya da kan cewa wai yin haka abu ne wanda Allah yake so yin haka abu ne wanda Allah yake yarda da shi to Allah ya ce qad dhallu waɗanda suka yi haka sun bata wa ma kanu muhtadin ba zamanto shiryayyu ba batan su a bayyane yake yanda ya zamanto a duniya da lahira abu ne wanda yake karkata sannan kuma ba zamanto shiryayyu ba babu wata shari'a shiryayya ta annabawa wadda take akan wannan hanya saboda haka abinda suka zo suka yi ba wani shiri ba wani wato ba wata shirye ba wata miƙaƙƙiyar shari'a ce suka gano ba da har suka zo suka yi bal abu ne wanda yake bata kuma ba su zamanto shiryayyu ba akan wannan abin da suka yi na bata din Allah kuma ya sifanta kan cewa abin nan da suka yi as-safahu ne as-safahu shine wato wauta abin da mutum yake yi ba tare da wato ilimi ba ba tare da hankali ba wannan shine ake kira wauta shine ake kiran safi ake kira daga nan ne aka samu as-safi wawa wawa kamar yadda ake yin kamar yadda ake da wawan sarki kagawan wawan sarki shine mutane suna sa ranar sallah mutane suna sa tufafi shi kuwa a ranar sallah ranar bikin ranar tsiraici ranar tsirara zai fito amma sauran da ranar da ba a biki ranar da ba ranar sallah ba sai ga shiga cikin tufafi kamar mutane amma ranar sallah ran da kowa yake sanya tufafi shi kuma ranar tsirara zai fito shine wawan sarki ana magana ta hankali sai ya cabo magana ta wauta to wannan shine ake ce ma as-safi to abinda suka yi da su da aikin wawan sarki duk ɗaya ne saboda abu ne wanda suka yi da babu hankali a ciki babu ilimi a ciki kuma Allah ya karfafa wannan asafahu inda kuma kan cewa bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba ma'ana babu wahani in Allah ya ce bi ghairi ilmin abinda Allah yake nufi na ilimi shine ilimi da yazo daga gare shi shine wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka bin nadir ba basu wani littafi ba wato babu wani littafi samawi daga sama da ya faɗi wannan ko babu wani nadir mai gargadi manzo wanda yazo da wannan wato baya daga cikin abinda Allah ta'ala ya saukar na shari'a sai mu tsaya a nan wajen sai Allah ya kai mu gobe insha Allah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik